ana rana mama ka kasa kilishin ba sai kai sati ba kai ɗari uku ba salamu alaikum wa alaikum salam barka dai ina gajiya ya rana madalla yawa lala malam wannan kilishi ne eh kilishi ne ha ma ce to tabarma kuma eh dan Allah shi ne ina so in siya ne <laughs> hmm, a shaidu da kwai nake tsayawa ni dan Allah mana kaka raina mun wayo shi ne ko menene ina son siya ne dan Allah hmm, doya da kwai nake tsayawa ina eh, yin ka doya ne ga kwannan zan fasa in hmm, sai in toya inda ba za ka saida ba Allah ya bada sa'a to sa ta ci da ma やハハハ。